qayyim lil imam ibn wata magana mai ƙima mai daraja sosai mai fa'ida wadda ibn al qayyim yayi akan wannan magana qala rahimahullah ce shi malam kenan fashabbaha Allah subhanahu wa ta'ala man atahu kitabahu wa 'allamahu al-'ilma alladhi mana'ahu ghayrahu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo mana misali ya kwatanta mana mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi littafin shi sannan ya sanar da shi ilimi kuma alladhi mana'ahu ghayrahu wanda ya hana wani fa bai ba wani ilimin ba shi ko wannan an bashi an ba da ilimin an ba da komi gashi nan Allah ya bashi littafi ya bashi ilimi wanda ba a ba wani ba shi kuma maimakon ya gode fataraka al'amala ai bihi wattaba hawahu sai kawai yaki aiki da wannan ilimin maimakon ya aiki da shi ya ƙi ya koma ya bi son ran shi wa athara lahi ala ridahu sannan ya fifita fushin Allah akan yarda Allah tabaraka wa ta'ala maimakon ya dauki yarda Allah sai ya fifita fushi tunda jiya an gaya mana cewa kafin a abin nan sai da ya tambayi zuciyar shi shin Allah zai dauka ko ya dauki shedan shin zai nemi yarda Allah ne ko ko ga abin nan lahira zai dauka koko duniya zai ɗauka shi di ya kwatanta masa waɗannan ya ce ya ɗauki annabi musa ko ya ɗauki maganan kuɗi ya zaɓi kowane maimakon ya zaɓi allah ya zaɓi shaiɗan maimakon ya zaɓi annabi musa ya zaɓi dukiya maimakon ya zaɓi lahira ya zaɓi duniya abu uku su a karanta jiya na haka wannan shine aka ba da misali wa athara sukhutallahi ala ridahu ya fifita fushin Allah akan yarda Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da ake so a yi shi kuma ya ɗauki abin da ya ga dama wa duniyahu ala akhiratihi sannan ya zaɓi duniya akan lahira wal makhluqa ala al sannan ya ɗauki abin halitta akan mahalicin tunda ai kaga can an ce an ce za a bashi mace mai kyau ne ko saboda haka maimakon ya bi Allah sai aka ce za a bashi mace saboda haka ya bar Allah tabaraka wa ta'ala duka waɗannan misalan da aka kawo da waɗannan abubuwa an ce an kwatanta shi aka ba da misalin shi bilkalbi kalbi aka kwatanta shi da kare wanda kare ku gashi nan an san shi alladhi huwa min akhasil hayawanat wanda kare shine mafi muni daga cikin dabbobi mafi wulakantan dabbobi wanda ba su da daraja ba su da kima ya fito ko wa awda'aha qadran kuma kare shi ne mafi kaskanta daga cikin dabbobi wanda ba shi da wani matsayi wani tsayi babba wanda yake daraja kare ba shi da daraja ko kora ma irin tashi da wa aksa iha nafsan shi ya fi wuldan shi tafi daga nan in za a yi mai abun nan aksa dama asalin khasa in za a faɗi wannan kalma ta magana ne na tir wanda za a kora don baya da daraja shi ne wancan addu'a muhimmin ba kuma ta da muka yi magana cewa mutum ya tashi da zai kwanta da daddare zai ce bismika Allah bismika rabbi wada'tu jambi ko Allahumma ighfir li dhanbi sai aka ce waqsa shaytani waqsa irin wannan ihsa shaytani sannan bayan haka nan aka ce wa fukka rihani wa thaqqil mizani waj'alni fil nadiyil a'la addan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kusan koda yaushe in dare ya zo in ya zo kwanciya kuma yake nuna mana mahimmancin mu rike ta mun yi ta kwanaki wadda aka ce wajibul manzil ne malam sani ka haddace na wannan da aka faɗi yanzu wadda aka faɗi yanzu yanzu eh kai kuma ka yi wani wuri dai ka dai yi wani wuri wani wuri to ai ba wai zaman ka nan da jiki shine kana nan ba in ba ka faɗa ba ka ji ba kana zanne a wurin amma a zuci ba nan kake ba ai da kaji to amaro haka ne ko to karanta na karanta dan barno na waje da gilashi ta fito ta gilas sai yau ba kuka tuna tun da <laughs> na sai kuka tuna to kake ta ka zo kwanciya sai tun daga lokacin baka koso ɗaya baka yi ba da wai zai ba ka tuna <laughs> wani aiki zai ɗan barna da abokin shi malam sani <laughs> malama hmm, to wata rana ai ba za a zo ne wani lokaci zan da baku tsammani sai a tambaya a ce ka yi zan da baka tunani baka zato a ce ka yi sai a ce ka yi to gashi ne za a ce ka yi <laughs> ka ce wai baku tuna ba ba sai yau ko kai da zuwa ne ne ko kai da zuwa lazari Allah zai ko shi dawa ya ce ina ba bai ba sabu ya ka ce ba ba yana ta yana ta shagalin shi wani abu yake ci yana sha ga shi a cikin masallaci yana ta ci yana sha ya za bai ji abin da ake cewa yana ci yana sha mhm. na eh to ba na gani ne ni da ido na ga min akai ba yana kallon kana tsotsa wani abu ba yanzu mhm, ko ma dai ne da yana ganin kana ci kana sha ne ya sa abin da kake cewa yana kallon kana tsotsa sosai ba kana ci kana sha yana gani <laughs> a to to saboda haka aka kwatanta shi wannan wa himmatahu la ta batnahu shi kare himman shi gaba daya kai aka kwatanta mutum da kare ya shiga uku shi cewa aka bai da wata himma da ta wuce cikin shi kawai shi shi kawai ya ci kawai in dai ya ci shikenan in bai ci ba masifa so haka duk himmar kare bata wuce ne ya ci ba shi yasa yake da masifa hadama yake da masifa ta abin nan saboda shi ba abin da ya sani banda ya ci kawai himmansa gaba daya ya ci abinci ibn al-qayyim ke wannan magana aka kwatanta mutumin da ya ki bin abin da aka ce da wannan kare wa shadduha shar wannan sharihan wa hirsan sannan kuma ya fi kowa matsatsananin hadama da kwadayi sharihan mutum ne wanda yake kare dabba ce mai kwadayi mai tsananin son kanta ga kwadayi ga hadama wa min hirsihi yana daga cikin si saboda kwaɗayin shi annahu la yamshi illa wa haɗa khatamuhu fil ardi ay yatashammam shi ba ya tafiya face sai ya za wannan botoramin hancin nan nashi a ƙasa duk yana tafiya hancin yana tafiya yana sunsuna ya sunsuna nan ya sunsuna nan ya sunsuna nan ya sunsuna nan inda yana tafiya in ka san kare ko za ga aka yi ba inda za ka gan shi inda zai bi a ce yana sunsune sunsune da ya bi nan ya sunsuna ya ji wannan namu ne koko na wasu ne wannan namu ne koko na yana bi yana sunsuna nan yana sunsuna nan ko gudu ake da shi sai a tsaya sunsuna na eh eh eh eh eh to ina ko zai ba zai taba kariya ta zama zuwa gida a yana da kare shi ya zo ya kare je ta ta zama suna je wajen zaki ya ce to ga kafin a canza ma suna ga ajiya aka ba shi dama aka ce ga ajiya nan aje ta tuku tukuna ka gani zan aka daga nan kawai ya aje ya ji yunwa ya ce kai sai shi zai ta ce mai kare wallahi sai ya cinye ta to ba ka mutane kuma wasu suke ba da su ce ai da mutum yana tuno aibin da zai yi in yi wani abin ya tuno da akiba mai muni da za ta biyo baya ai ba zai yi ba to amma saboda rashin kallon akiba mai zai biyo baya in ba kuma manta ba lokacin da muke karanta wancan zammul wannan wannan zammul duniya wannan wa ma fi fatiha min nailil muna a ciki da yake magana zammul hawa zammul hawa nake son ce zammul hawa wa ma fi fatiha min nailil muna to da aka yi maganan zammul hawan ya ce ko dabba da kake gani ana kama ta a tarko ko a kama ta a wani wuri mancewa take da akiba abin da zai biyo baya Ina an sa tarko aka sa tarko aka dana in ta zo sai ta manta da cewa zai fa iya yiwa wannan naman ba ba ta aka yi ba tarko aka sa ya ta manta da akiba ya ta shiga ya kama ta a wuya tukuna ta tuno ta ce ashe tarko aka yi da na sani da ban zo ba to da ta kalli akiba ta ce haka kawai za a ban abinci kyauta haka kawai za a sa wannan abin kai akwai wani abu ce duk dabbar da kaga an kama ta a tarko manta ta da akiba in ka lura wadda take tana kallon akiba sai ka ji an ce ita mai wayo ce an sa tarkon an sa tarkon an kasa kama ta saboda ita tana kallon akiban ne ce anya ko da a can kawai ka kalli zabbi aka ce a sa masa tarko da fa kafin a ci gaba zabo kawai tarkon kwando ake yi a tokar sanda haka za a daga kwandon sama ya zo ya shiga da suka ci gaba suka ce haka da sun zo su kalli saman nan su ga wani runfa su ce ina wannan ba rumfar da suka zawa wai su ki shiga kai yadda za a yi wani ma sai ya tsaya daga waje yana daukowa daga waje yana dawowa yana daukowa daga waje yana dawowa ko ka saki tarkon sai dai su bulla da gudu daga nan dole aka canza aka ce to yanzu fa an canza tarkon da za a yi musu zamani ya canza ba sa shiga sun gano mhm. amma wasu malam duk inda aka kawo tarko sai an kama su saboda son kawai abin da suke kallo abin da za a samu me zai biyo baya rashin kallon akiba ya ce ai akiba da kake gani ragon laye ma da yana kallon akiba da an yi tsiya da shi saboda lokacin da ya ga an ji an sawo shi ne kusa da sallah ya kalli akiba ya san me zai sha wuka zai sha aka abinci ya ci gaba da ci har da ya kiba ina ko bai samu guduwa ba sai ya rami." to amma rashin kallon akiban nan ran da za a yanka shi ma sai an bashi dusa ya ci ya koshi kafin a dawo masallaci haka ne ko to da aka kalli akiba fa to amma shi ba bashi wannan damar bane saboda dabba ce an hore mana su ne da ba dan hore mana su ba zai yiwa ma an hore mana su ne mu sarrafa su saboda mu ji daɗin nema mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko shi kuma ibnul qayyim din ai shi wacce wacce magana ma wancan littafin din ma wa min hirsihi shine nan annahu la yamshi illa wa khatmuhu ay fil ard yatashammam ba zai tafi ba sai hancin shi yana ƙasa yana sunsuna wa yatarawwahu hirsan wa sharhan yana kokomawa ya bi ta nan saboda tsananin kwaɗayi da kuma hadama kada wani ya samu komi sai ya sunsuna ya ji don in nashi ne in irin nashi ne duk ya haɗa shi kadai wala ya zalu ya shummu duburahu duna ji ajza'i jismihi kuma ba zai gushe ba shine ke ke sunsuna bayan shi can sunsu sunsuna duburar shi banda sauran jikin sai kullum haka yake shi nan ya damai kawai wai mai ta ilaihi bi hajarin raja ilaihi liyada'ahu min farati hamatihi idan ma ka jefa da dutse wani lokaci sai ya dawo ya kai bakin shi wurin dan sai tuna cewa to ko dai nama ne ko dai ba jifa shi kai ba sai kai ma dutsen abun nan ba saboda tsananin kwaɗayin shi haɗama shi wa huwa min amhanil hayawanati wa ahmaliha lil hawa yace wannan kare shine dabba wanda yafi wulakanta daga cikin dabbobi kuma shi yafi haƙuri wajen wulakanci a kwakkwade shi amma in an jima zai zo ya biyo ya ansa wa ardaha biddin wannan biddinayati biddinaya biddanaya kuma shine dabbar da tafi yadda da kankanci tunda ita dama sai an jefa mata ma take dauka a ƙasa in ma ya gan shi ma ba a ƙasa ba bai ci a jefa mai a ƙasa kawai shi wulakantacce ne sannan ga cin mushe waljifu alƙadira sannan ga mushe mai ƙazanta al'adira wadda take na ƙazanta ba abin nan ba ga wari ga rashin abin nan tsafta wannan waljifu yi la'adira azanta mai wari wadda take mai datti ta abin nan ba ahabbu ilaihi min alhulwa shi ya fi masa daɗi akan a bashi abu mai daɗi ya fi son mushe abin da yake mara kyau akan a bashi wanda yake mai kyau wai za zafara bi maitatin idan ya samu ya gaishi akan mushe mushen da yake takfi mi'ata kalbin wanda zai ishi karnuka ɗari lam ya da kalban ya tanawalu mahu hashe an, illa harra alaihi wa qahara ba yadda za a yaba wani karen ya ɗiba ko da za su ci su ɗari saboda masifa haɗaman shi da shi kan shi kawai ya sani tun za a samu mutane ɗari a wannan in zai zo ya samu mushe wanda zai ishi karnuka ɗari to ba zai bari fa wani ya taɓa ba sai dai wanda ya kawo farmaki ya fi ƙarfin shi in ya murƙushe shi ya fi shi ya kore ma daga wurin shi ma kuma in ya kore ya samu wurin to ba zai bari kuma wani ya taɓa ba wannan yanzu bai kama da wasu mugayen mutanen mu ba mu kalli fa yadda wasu mutane suke ka kalli fa yadda mutum ke ɗiba kuɗi wani ya kai gidan gona wani ya kai kaza kuma ya dawo ya mutu kuma a je a nemo kuɗin masu rube shi bai ci ba wani nashi bai ci ba al'umma ƙasa ba su ci ba kuma gashi ya je lahira sai an tambayi yadda akai. masifa goma da ashirin ya fito ko lihirsihi wa bukhlihi wa sharahihi saboda tsananin kwaɗayin da yake da shi ga tsananin rowa ga tsananin hadama duk ya haɗa waɗannan kare shi ne ga kwaɗayin ya samu shi in dai zai samu yana so sannan in ya samu ba zai ba wani ba ga haɗa ba shi kaɗai zai dike ai akwai masu halin kare da yawa haka ne wa ajibi amrihi wa hirsihi yana daga cikin abun ban mamaki na kare da kuma tsananin kwaɗayinsa annahu idza ra'a ay dha hay'a warrasa wa thiyabun daniya ai wannan wahala wahalin ay ko ku ya wa halin raziya ko ay ay nabahahu wa hamala alayhi wa mu yatasawwaru musharakatahu lahu wa munaza'atuhu fi quwwatihi ka Allah ko ya tsare wannan mani din fi mamaki fi wannan duk fi mamuniya ta ku ji abin da ya ce. ya ce yana daga cikin abun ban mamaki na kare da abun nan ɗinsa da tsananin kwaɗayin da yake da shi a akan haɗama shi kaɗai annahu idza ra'a za a rassa wa thiyabin daniya idan ya ga mutumin da yake cikin kaya gaja-gaja waɗanda ba su da kyau ba su da sha'awa ya ga mutum muzu-muzu in ya ga mutum da sifa ba kyau wahala raziya da hali irin na wulakanci a kaskance na bahahu sai ya fara mai haushi haka ne ya ga mutum da datti ya ga mutum da kaya gaja-gaja ya kaya ba su da kyau me zai yi daga nan to wai dalili don saboda ka akwai kwaye ne yake haushi ya ga wani zai kwaikwaye shi ne kaga wannan bai fi muni ba eh kai da za ka bata karatun koko naka za ka yi na'am ibnul qayyim fa aka ce maka yake magana ba malamin ungokku ba ka san wa ke magana in an ce ibnul qayyim ku rika sanin wa ake magana yana magana ehe ibnul qayyim ba karamin matsayi yake da shi ba duniya a bangaren ilimi dan haka in ana magana yana magana kawai ka sallama ko tambaya yayi ma ya ce ma ya za a yi wani za a dauka ko wani za a dauka ce ga ya mana malam dan in ta dauro duk wanda ka dauka ba haka bane ibnul qayyim ba karamin matsayi Allah ya bashi ba duniya ilmi saboda aka in yana magana kusan magana mun san ba wahayi bane ba annabi bane shi amma fa yana da girma a bangaren ilmi saboda aka duk jigajigan duniya na wanda aka san suna magana ne akan ilmi to suna darajan ta irin waɗannan malamai in suka ji maganan su ba wasa bane sai dai a tsaya a bi su a gane ma abin da suke nufi mhm Mm, dan marno shi ma zai rubuta nashi yau littafin an ko faɗi bai adda ya kasa kawai <laughs> sai to addu'a dai ina za zaka yi magana da wuri kawai kai shuru yanzu kai kokari ka gane kawai a gane abin da ake so ya ce ba maganan a ci gyara ba magana dama mu ba ma cin gyaran malamai wanda muke so kawai mu gane ma abin da suka ce ya fito to mm-hmm. da kullu na eh, kusa da kwata na ehe ehe ehe yawwa ehe kaji ko eh shi ne kaji ko shi cewa ya zo ya je gyara ya ga wasu sun zo za su wuce kusa mutane na ta wucewa lafiya lau amma su da suka zo gaja-gaja da komi da aba da karnukan nan suka taso masu shi ne yake tambaya ya ce a ah, to me haɗa waɗannan karnukan da waɗannan mutanen kowa na wuce lafiya ya su ashe karatun ne ai shi saboda ka a kwaikwaye shi ne saboda mummunan halin shi da abin nan ɗin shi shi sa ba ya so a kwaikwaye shi in ya ganka ka zo wani wuri inda ake abin arziki shi bai so ya ga wuri fes abin nan ba bai son wannan shine nan ya ce saboda wannan ai kaga ya faɗi duk sauran amma da ya zo nan wurin ya ce wa min ajibi amrihi ba yana daga cikin abun shi mai ban mamaki da ban haushi wa hirsihi da tsananin kwaɗayinsa annahu idza ra'a za hai aratha wa thiyabin daniya idan ya ga mutum da kaya sifa wadda ba ta da kyau shine ratha gaja gaja wa thiyabin daniya da kaya wanda ba na daraja ba babu wani kaya masu kyau take wa halin raziya da hali irin na kaskanci na bahahu sai fara masa haushi wa hamala alaihi ya kai mai farmaki ma ya taso masa ka annahu ya tasawwaru musharakatahu lahu wa munaza'atahu fi quwwatihi kai ka ce wannan ya zo ne yana son su yi hadaka a irin halin shi shi ya ga wannan yayi kama da shi ne yana so ya kama da shi ko ya hadaka da shi wajen karfi ko ya kwace mai kaya zai kwace mai abin da yake da shi wa idza ra'a za hai'a hasana amma idan ya ga mutum wanda yake mai kaya mai kyau mai sifa wa thiyabin jamila wa riyasa ya gan shi da kaya masu kyau ya ga alaman akwai darajantawa tare da shi wadda alahu khatamahu bil ardi nan take sai sa hancin shi a ƙasa wa khada alahu ya kankantar da kai wa ilai ilaihi rasahu ya rika daga kai na walam yarfa ras alaihi rasahu ba zai daga kai ma ya sai sun kuyar da kai ƙasa wannan an fi karfin su wannan ba mu ba wannan ba su bane ya kawai sa bakin shi a ƙasa ko zai danyar mai da wani abu a wurin wannan nan wurin na a samu ne watakila yanzu zai jefa mai wani abu a ƙasa ya rika biyar da sunsu na ƙasa yana sunsu na ƙasa yana sunsu na ƙasa ba ruwan shi da shi shine walam yarfa ilaihi hirasa ba ruwan shi da shi ba zai damu da shi ba lokacin sai ya kyale shi shi to <laughs> ga auna wala wala bajir da amin ya rabbal alamin amin to kaskasifan takaran ka gani a haka na dan barno har yanzu baka gani baka gane ba kai ko ko karen garin ku da wanne na na ka ɗauka eh ina ba haka ba ina ba haka ba ne shi wai shi wai in ya ga mai abu to yana so su yi musharaka kenan <laughs> to Allah ya taimake mu ɗazu da muka wata magana da wani dattijo ya ce kai ya ce lalle zuwa makarantawa ne wani abu ne ya ce shi ne amfani zuwa makaranta da aka nemo wata magana ya je ce kai shi ne amfani zuwa makaranta zuwa makaranta daban ne ayin dai kana ta karantawa kana gani sai ka rika ganin abubuwan ban mamaki wanda baka zo ka abin nan ba yau su da wani sai da ya ɗauli dabbobin ma gaba ɗaya bayan ya gama nashi karatun din na addini ya ce yanzu shi bari ya je karatun dabbobi ma ya karanto suya suke suya ta su rayuwa suke ku duba fa wani sai da ya gama karatun ilimi aka ce kowane fanni sai da ya rubuta littafi a kai. amma da ya gama sai ya ce to shi bai san cewa Allah zai mashi tsawon rai ba irin haka har ya samu wannan daman to yanzu kuma gashi nan ya rage ya gama rubutu ta kowane fanni da ya zani lokacin wasu littattafan sai yi su manya-manya da yawa to amma yana ɗaukar lokaci yake kallo shekara nawa zan samu da zan yi wannan to sai da ya gama ko ina ya rubutu a kai kowane ɓangare ya yi rubutu a kai sai ya ce to yanzu na zauna haka nan bayan kuma Allah ya ban tsawon rai sai ya ce to bari ya ɗau littafi ya rubutu a kan likitanci sai da ya rubuta littafi mujalladi ɗari shida <laughs> wannan bayan ya gama duk sauran rubutu kenan sai da ya yi mujalladi ɗari shida yanzu ba mai irin nashi har yanzu ba kamo wanda ya kamo shi ba a rubutu ba kamo shi ba bayan ya gama komi kenan ya yi a fito ya yi a ƙura ya yi tafsirin ya yi magana ya yi a kan hadisai ya yi a kan luga ya yi a kan kowane ya yi a gado ya yi a kan wane ne ya ce to yanzu gashi mun gama rubutu kuma da sauran rayuwa ba mu ɗauka za mu yi tsaure haka ba to yanzu bari ya ɗau alƙalamin shi rubutu kuma akan tibbu kawai likitanci magani sai da ya mujalladi ɗari shida kafin ya mutu saura kuma ka je ka faɗi wani wuri su ce wannan tun da suke ku karanta cikin ulul himma na na na na Sheikh Suleiman Muqaddim ka je ka gani ka ga yanda ya bayanin manya-manyan jigajigan da duniya ta taba gani wanda ba maimaita irin su har yau mujalladi 600 to an yi mutane fa sai kaga kaman ba mutane bane wani aka ce littafi mujalladi 100 kaza 200 ko 100 da wani abu ya zo ya ga littafin a maktaba a library a lokacin ba mai iya sayan littafin shi ba kuɗi kuma littafin guda ɗaya ne sai wani ya ce mashi shi kuwa da za a samu wanda zai karanta abin da ke cikin littafin nan kuma ya iya ma mutane bayani shi kuma ko nawa ne zai biya mai littafin shi kuma ya ce ga shi aka ce shi kenan sai aka je aka ce ya ce a kulle shi a library saboda littafin aka kulle shi ya yi kwana da kwanaki a wai wata a cikin littafin to sai da ya karanta littafin nan daga bango zuwa bango a lokacin da ya fito duk inda ka ɗaga in kai mai magana zai zubo ma shi kawai gashi nan ya karance shi ya haddace aka ce aiko littafi ya cancanci a saya mai da shi ko nawa ne aka saya mai shi aka bashi kaji ɗan murnu kai ko yanzu ga da nan wata wajen biyu ina ta gagara Ka mance to wanzai wadda kake faɗi ba yanzu in ka zo kwanciyar a ce mana gashi nan addu'a ka gaskiya wani lokaci abun nan na bani mamaki a ce ma ga wata addu'a manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam zai wahala ya kwanta bacci bai karanta ta ba bai faɗe ta ba a bada ta yau wajen wata biyu a ce mutum bai iya ba kuma bai jin komi ta abun na akwai mamaki tare da mu gaskiyar magana akwai mamaki mun ba da wajibul manzil mun ce dole ne a je gida a koya kusan fa duk da nake cewa dole nan ne da yara ne ku wallahi komin tsayan mutum da yanzu ya iya dan dukan tsaya mutum zai ci in bai iya ba wallahi da yara ne ku sai ka iya ko da tsiya dan in na bada ta na ce wajibul manzil ne na ce a je gida a yi gobe in nazo ba karatu ita za a yi kuma in tare mutum da bulala ko ka iya ka wuce ko baka iya ba ka ci bugu to amma yanzu ku ba ku bugo kowa da hankalin shi ana ba da hani a ce tana da mahimmanci in kai kaji da kanka amma da yara ne ni ban da matsala da su dukkan tsiya mutum zai ce in bai iya ba za zaka ji ya tafi hakan titi har kuna wani wallahi saboda duka yana mafarki a kwance da bacci zaka je yana maimaita addu'a ya san za mu haɗu wallahi yana cikin bacci zai farka da daddare ya rika yi a kan gado hasa an tambaya wai wace wada na mafarki wai menene ne a ce an da aka ba shi a makaranta sai ya yi yana mafarki za ka je na yi ai wanda suke karanta wasu san yara yara in ka in ya ji malamin na ya ce wallahi goban ka zo baka iya karatun nan ba wani da daddare zai farka kan gado yana kan gado za ka je na maimaita ta da daddare to ai kaga ba wasa dole iya Dan wa manya ne kawai ba da ne wanda ya san ciwon kanshi ya je ya koya ya iya mu dai ma'aziratan ila rabbina mun gaya muku to shi kenan an zo aka ba da da aka yi photocopy aka raba ba mutane aka ba kowa kowa sai da na tambaya kowa ya samu aka ce kowa ya samu aka ce to aje wannan addu'a tana da mahimmanci Allah ne ya koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi manzon Allah ya faɗi yadda aka ba shi addu'a nan ya ce kai sadda zai addu'an nan har sai da Allah ya dafa shi a tsakiyar kafaɗar shi har sai da ya ji sanyin Allah hannun Allah cikin zuciyar shi ya ce da Allah ya dafa shi a kafaɗa har sai da ya ji sanyi na hannun shi a cikin zuciyar shi duk fadan zuciyar ta buɗe ta iya ta karɓi wannan naka za ka ce ga addu'an nan kowa ya koya sannan yanzu wata biyu da ba da abun nan wani har yanzu bai iya ba kuma bai damu ba kaga abun nan akwai matsala akwai matsala matuƙa kuma duka in an yi magana aka ce to da in an ba da kuɗi fa da an iya sai mutum ya ce a da kuɗi ne da ya iya ai kaga ba gane amfanin mu abin ba ba ka sa mutum yayi ba mahimmanci ne bai ba abin ba tunda inda za a ba da kuɗi zai ba da mahimmanci ya iya kaga ai ba da gangan ba kasa baki din yayi ganin dama ce bai ba dama ce bai samu ba ganin dama ce bai yi ba ai mun gaya maku nan malam adam da ya zo ya ta fama da mutane ya ta ci su haddace adda suka ƙi suka kullum ya ce ya yi ya yi an fi wata ɗaya yana fama da su sun ƙi wai ne shawaran ce ba su kuɗi ka gani dubu ɗaya ɗaya fa ka ba su amma kuwa sai da iya to kuma yanzu saboda ya gane cewa kuɗin dan su aka yi da yanzu zai zo ya tambaye su kuma duk wanda ya ci dubu ɗaya nan kuma ya mance saboda dama saboda kuɗin mutum ya yi wannan ba daidai ba ne haka mu rika yin ƙoƙari abinda aka ce malamai sun faɗi sun ba da mahimmanci akan wannan abun to mutum ya iyayen shi in ko ka kasa to ka kwafai a takarda ka sa aljihu duk sanda za ka karanta ba sai ka ɗauko takarda ka karanta ba balle ma yanzu ga waya za ka ɗauke shi gaba ɗaya ka sa a ciki za ka karanta ka jawo shi daga wurin ka iya to me matsala amma ba wancan kwakwalwan ba za ta riƙe ba kai kuma kana da wurin riƙewa inda koyaushe za ka jawo ka karanta to ba kenan ba ka dai wani abu mhm. saboda haka waɗannan abubuwan ya kamata mu rika lura da su sosai suna da gayatu ahammiya to kun dai ji shi kare idan ya ga mai sifa mai muni shi yake mahaushi saboda ya ga zai kwaikwaye shi idan ya ga mai sifa mai kyau abun nan ba wa fi tashbihihi man athara ad-dunya wa alajaha ala Allah wa ad-dar al-akhirah wa ajalaha ala Allah wa ad-dar al-akhirah ma'a wufuri ilmihi bil kalbi saboda haka shi yasa aka kwatanta a atharar duniya aka kwatanta da kare aka zo aka misali da kare aka buga misali da kare a kan man duniya wanda ya fifita duniya wa ajalaha Allah ya gaggautar da ita wannan duniya ita ce yake so a kan Allah tabaraka wa ta'ala wa darar da gidan lahira ma'aufuri ilmi bayan ko yana da ilimi sosai ba wai bai sani ba ne ta dalilin haka aka kwatanta shi bil kalbi da kare fi hali lahfihi ai ai sirri sirri badiya aka ce kwatanta wadda aka yi nan wurin wa fi tashbihihi man duniya wajen wannan misali da aka bayar Allah ya bada misali ga wanda ya fifita duniya ya gaggauta ta ga akan Allah ya zaɓi gida ya fi gaggauta duniya a kan gidan lahira ma'aufuri ilmihi tare da yana da ilimi cikakke aka kwatanta wannan misalin bilkalbi fi hali lafihi a kwatan shashi da kare yadda yake lallage na zaro harshen nan yin wannan misali da aka yi Sirrin badi'un akwai wani sirri mai ban sha'awa akwai abu ne wanda yake boye mai ban mamaki menene shi wa huwa anna hadha alladhi haluhu mimma dhakarahu Allah min insilahihi min ayatihi shine cewa wanda duk ya kasance halinsa ya kasance irin wannan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya da misali da shi minin silahihi min ayati na yanda ya tube ayoyin Allah gaba ɗaya aje su wattibahi hawa ya koma ya bi sauran shi ya bi abin da ya ga nama innama kana li shiddati ay lahfihi ala duniya ba wani abu ya kawo mai haka ba sai dan tsananin kwaɗayi da yake so yana lallage abin da yake so so yake samu duniya ya karkata ga duniya ita ya fi so gaba ɗaya ba wani abu kawai abin da yake kallo ita linqita'i qalbihi anillahi wa daril akhirah saboda gaba ɗaya zuciyar shi ta yanke daga Allah da gidan lahira ba ruwan shi da tunanin Allah ba ruwan shi da tunanin gidan lahira saboda aka ya koma ita duniya yake so gaba ɗaya fa huwa shadidul lahfi alaiha dan haka shi ya riga ya shiga halin kakanika yi a kanta ita yake so ba wani abu ai ne lahaf yana da ita yake so ya shiga halin kakanika yi ba abin da yake so sai ita wa na naziru lahafil kalbi na haka yadda ya shiga halin kakanika yi a matsayin son da yake mata da kwaɗayi da yake mata sai ya yi kama da halin kare adda'in fi halin iz'ajihi wa tarkihi wanda shi ko da yaushe za ka gan shi a lokacin da aka zabure shi da sadda aka kyale shi za a gaishe yana ta yi wallahaf wallafi ne. shi ko dama tsananin kwaɗayi akan abu abu yana so mutum yana ta son ya samu abun nan da kuma yadda zai riƙa zaro harshe da shi duka ɗan uwan juna ne wa ne fil lafzi wal ma'ana dukkan su uwa ne wajen sun yi kama da juna da yadda zai riƙa zaro harshe saboda kwaɗayi da yadda yake haɗa man so ya samu yana sunsuna dukkan su ma'anan su ɗaya wajen sun yi kama da juna shi yasa ake cewa lokaci kalmomi a wajen haruffa da wajen faɗin abu yana kawo su kusa yana sa ta janus wajen abun nan ba ya fito ko fal falkalbu na haka kare min akalli hayawanati sabran anil ma shine mafi karancin dabbobi wajen hakuri wajen ruwa idan bai samu ruwa ba nan da nan yake shan wahala shi yasa zaka gaishi shi nan da nan da an yi tafiya sai fara lallage in ba ruwa nan da nan ko farauta aka je da shi sai da ruwa ko ina aka sai da mai shi da ruwa nan da nan za ga an zuwa mai ruwa to yadda yake da saurin son shan ruwan nan aka yake da kwadayi kan abubuwa wa idza atasa idan atasha idan ya ji kishiruwa ma daga nan bai samu ruwa ba akala thara sai ya fara cin kasa min atashi saboda kishiruwa ba mun ji wancan karan ma da aka ba aka taimaka ba wa in kana fihi sabrun al jaw ko da yake yana da hakuri akan yunwa amma ba akan ruwa ba wannan kenan abin nan ne wa ala kulli halin dai kai koma dai yaya fa huwa ashaddul hayawanati lahsan shi kare shine dabba da tafi kowace dabba zaro harshe tana lallage ta rika kada harshe hasu qa'iman zaka ganshi yana tsaye yana lallage wa qa'idan yana zaune ma wa mashi yana tafe ma wa waqifan duka haka yake ko ya tsaya ke ko yana tafiya wa zalika duk wannan lallagen da yake yana zaro harshe ba dan a ci ne saboda tsananin kwaɗayin da yake da shi ne ya sa harshe shi bai zama cikin bai rufe baki shi kam ya bak bakin shi haka nan ko kallo yana yana daya sai ya laguro harshen ya fito da shi waje ba za ku dan san mamu ba harshen sa buɗe baki buɗe a san mai in abun ne ya ci gaba da abun nan ba saboda tsananin kwaɗayin a samu fararatul hirsi fi kabdihi Na haka shi akwai tsananin kwaɗayi a cikin hantashi hantashi ba ta da haƙuri jubu lahu dawamul lafi shi yasa ko da yaushe yake zaro harshe yana ta lallage a san a san a san wani da ya gan shi ma fara ka sai ji kyama ta kama shi saboda wani lokaci sai ya zubo da miyau karen idan yana wannan lallagen sai ga miyau na zubowa saboda ya so a san dole saboda tsananin son a san mai to wani lokaci dole sai ka kore kai ka tafi daga tafi ka mutane wuri a kore saboda wannan lallagen da yake yana zubar da miyau yana nuna kwaɗayi sosai fa haka hakaza ai wannan saboda haka shine nan ai mushabbahun ai shiddatul hirsi ai wa hararati shahwa fi qalbihi ai tujibu lahu dawamal lafi haka nan wannan da aka kwatanta shi dinnan an kwatanta shi da tsananin kwaɗayi to wannan zafin sha'awar da yake da shi a rai fi kalbihi cikin zuciyarsa jibu lahu wa lafi shi yasa ko da yaushe dinga zaro harshe a san mai wa in hamalta alaihi bil mau'iza wan nasiha fa huwa yalhath in ka koma ka daukar shi ka mai fada akan ya bari sai kare zaro harshe kawai gurgurdan yanda yake abun ne yana kare zaro harshe wa in taraktahu wa lam ta'izhu fa huwa yalhath in ka kyale shi baka mai fada ba ma dai zai ci gaba da zaro harshen dai ba da zai ba zaro harshe ya fito ko قال مجاهد هذا ذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به wannan misalin na kare da aka kawo daidai yake da mutumin da aka ba shi littafi bai aiki da littafin ba ya san ƙur'ani ya san kaza ya san kaza walam ya amal bihi amma bai aiki da shi ba qala ibnu abbas in tahmal alaihi alhikma ay in tuhmal alaihi alhikma lam yahmalha shi wanda yake da ilimin nan mai hali irin na kare idan da za ka ɗauki wata hikima ka kai mai to ba zai ɗauka ba ko ya za ka yi da shi kuma kalla ka auna ka gani za ka gani fa na ji malam abubakar ma shi shahidu ainin ne mutum ne fa za ka gan shi a bututu ko a wani wuri ko ka je wani wuri kai ma ka je shi ma ya zo ya tashi ya yi karatu ya faɗi abubuwa ko ya ce shi kaza duk kaza da aka faɗi babu shi a musulunci kai kuma ka san akwai za ka tashi ne a wurin ka ce mai akwai sai ka kyale shi sai ka nemo littafin da ya ce akwai kuma ka bashi amma sai je yadda littafin ya ƙara zuwa wani taron ya ƙara cewa kaza dai babu shi a musulunci ina ba naka nan ba sai duba ba ya gani tunda han bashi littafi ai ba tashi kai kace ba gaskiya yake ba ba tashi kai kace ba amma gaban ka ya faɗi ya ce wannan abu babu shi ko wannan abu ba haka bane kai kuma ka san ga yadda abin yake to ka san littafin da aka yi magana da shi sai ga mu da shi ka ɗau littafi ka ba shi. inda yanzu mutum ɗalibin ilimi ne cikakke ya za a yi mutum ya ɗauko littafi ya waro ka ya baka kace ba dalilin da ya baka ba fa tafiya ya ba balle ka ce ya je ya tsaraba ne ya je maka ko ya je umra sai ya ga littafin shi ma ya sau ya sau ma amma kuna zaune mutum ya ɗauko littafi ya mika ma ya ce a baka wannan littafin ai so ki ka karanta na to to shine an ma gaya mai kajima ma ce hususan ma wani har sai an gaya mai maganan nan da ka yi a wuri kaza malam ga sabanin abin da ka ce nan wasu malaman ba haka suka ce ba ga shi ka karanta amma ya ki ya aje littafin nan yazo wannan ba nau'i ne na mukabara ba har an baka littafi kuma ka faɗi magana ka ce abin nan ba haka yake ba ko ko ka ce haka ne sai aka ce ma amma mu ko muna da wurin da muka karanta sabanin wannan magana ga littafin karanta da kanka ba sai karanta ba sai ka je karanta ƙara dawa ka ci abin nan babu shi haka ake ilimi ba haka ai hasali ma cewa aka yi idan ka ji mutum yana magana duk wani abu in dai magana ce ta ilimi to kakka kuskura kai ka ɗauka kai ne ƙarshe kai ma in ka faɗi ya naka ka cewa Allahu alam ya nan ka tsaya in an samu wani abu ka abin nan ku duba fa ilimi na duniya ba sai da aka yi ma yanda kakka shiga rikici mu da muka tafi makaranta lokacin da muka je Jos ana koya mana ƙa'ida ta auditing ƙa'ida ta professional ethical conduct na professional abubuwa aka ce daga cikin abin da aka dinga maimaita mana har director sai da ya shigo lokacin za a kafin a fara exam ya maimaita waɗannan ethical conduct ɗin nan ya ce ka ƙarya ku ji fa har da ƙarya ka ai ƙarya suna cikin ethical conduct sannan daga ƙarshe ya ce babban abin da yake the most important wanda ya fi kowane mahimmanci as an auditor ka saba da maganan cewa to the best of my knowledge ka jefa haka suka ce ka'idan nan ka saba da duk abin da za ka rubuta report a kan shi to ka ce to the best of my knowledge account, the accounts are true and fair sai ka basu haka nan to ko aka ce in ka riga ka ce wannan ba kotun duniyan da za ta daure ka ko an gano wani abu kai dai ba ka ce to the best of my knowledge ba to aka samu wani auditor duk abin da ya zo ya gano kai zai fara tuntuba auditor colleague ya ce my colleague professionally mun zo mun diba abin nan kuma mun gani you have done a well done abu amma dai mun samu wasu abubuwa ka ce ai in ka je kasa na yi ka'ida to the best of my knowledge watakila abin da ka samu na information ni ban samu ba watakila lokacin da nazo sun baka wani abu ni sun ban sun rike man wani abu wasu ban ba kai kuma abin da ka samu watakila sun baka a better abin nan saboda haka yanzu kai ma do your best i did my best na yi report kuma to the best of my knowledge idan ana so a daure ka to a duniya an ce ka ce haka nan balle lahira wanda ilimin addini kamar teku ne kawai ka je da kwalba ka ɗebo ka baro sauran to ne za ka zo ka ce komi ka sani ai kai haka nan daga nan ma za a gane baka sani ba ai duk wanda ya ce ya san komi shi ke nuna abin da bai sanin ba ma ya fi yawa ma wanda zai ce ma haka nan sai dai shi annabi ne to shi ke nan amma in ba haka nan ba Allah shi ne mafi sanin masanin komi to sai kuma wanda ya gaya ma annabawa ko mala'iku kun ga dai da aka yi maganan wani wuri can sai da aka nuna abin da ba zani ba yana da yawa tunda da aka zo aka ce inni ja'ilun fil ardi khalifan suka je suka yi tambaya suka ce ba Allah ataj'alu fiha man yafsudu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka sai ya ce qala a inni a'lamu ma la ta'lamu na ne mafi sani abin da ba ku sani ba amma bari a nuna maku aka ce wa allama adam al-asma sai sanar da annabi adam wasu sunaye saboda haka sai zo ya ce mala'iku zu zuba di sunayen nan aka ce an bi uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin kuma ni labarin waɗannan abun nan da suka ga aka zuko dan take ba sai suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ba mu da mu da shi to aka ce qulna ya adamu an bi kai ga ya masu walamma an bi asma'ihim yayin da aka gaya masu qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma biduna wa ma kuntum taktumun kaga daga nan ba sai suka gane ba shi abin babu wani abu an gaya masu sirrin abubuwa ashe ashe akwai abin da ba su sani ba da yawa a gaya ma annabi adam aka ce to kai ba su labari da ba su labarin nan suka ji ha ba malam to ya ka gani to mala'iku ma kenan da wani abin an yi sun tuni suna nan suna gani tun fada da aka ku kalli jibrilu ba ka kalli ko ta kai daga daga annabi adam zuwa yanzu yadda jibrilu ya dade a duniya ya ka gani yadda ya dade a sama zan ce abubuwan da ake duk wani annabi da za a aiko shi fa ke aikowa da sako shi ake cewa ya zo gaya masa shi ake cewa kaza in za a yi wani abu a sama in Allah zai wani abu a sama aka ce sanda aka tashi yin wani abu za su koma su ma su suma ma gaba ɗaya su faɗi ma gaba ɗaya a zuwa tashi a ce ma za kala rabbukum ya ce kalul haq kawai an yi magana in Allah ya yi magana gashi shi yake fara jin mi aka ce zo ga ma sauran mala'iku amma duk da haka nan sun yadda akwai abin da ba sani ba to balle wani balle wani dan adam annabawa su ko su ma wahayi dama ake masu abin da ake so sani za a sanar za a gaya masu abin da ba gaya masu kuma ba su san shi ba in an tambaye su ma za su ce Allahu a'lam shi annabi din ba ku gani ba wancan addan da muka yi magana cewa ya fa da ya ga Allah Allah ya tambaye shi ne ya ce ya Muhammad wai menene ya sa al'ummomin da da na yanzu suke faɗa kan wannan duniyar suke fama da ita cewa ya Allahu alam ce Allah ban sani ba ya ƙara tambaye shi ta biyu ya ce Allah ban sani ba ya ƙara tambaye shi ta uku ya ƙara cewa bai sani ba sannan daga nan ne aka dafa shi aka gaya mai wannan da to sannan ya ka gani naka mutum ya kokari ya tsaya matsayinsa wannan mafi girman ilimi shine mutum ya ilimin sanin matsayinsa ilimin nafs ka san kanka ya fito ko saboda wannan shine abin da aka yi masu aka kwatanta masu wannan na dawamul ai allafi ai wannan na koma baya qala ibn abbas in tuhmal alaihi hikima lam yahmalha Ina aka dauki hikima aka bai mashi ba zai amfani da ita ba wa in taraktahu lam yahtadi ila khairi in kuma ka kyale shi shi karan kanshi kace to a rubu da shi to bayan da kuma zai gane alkhairi zai ta shiga cikin damban dambal zai ta yi to da ko ta ina matsala kenan wai saboda haka kal kalbi sai ya koma kaman kare in kana rabitan lahasa wa in turida lahasa sai kasance kaman kare idan aka kasance an daure shi yana nan tsaye a wani wuri saboda haka rabidan lahasa yana nan yana cikin abun nan ɗinsa a cikin kusa da mutane yana da farfajiya inda yake cikin hutu ba a zabure shi ba lahatha zai zaro harshe wayin in da lahatha in an kore shi ma dai zai zaro harshe baya fushi ya ce can fa je ya zaro harshe a san mai ba a san mai ba kuma daga nan ya rufe bakin ya daina abun nan duk inda yake haka yake so haka shi ma wannan malamin zai zama wa qala al-hasan huwa al-munafiq la yathbutu ala al-haqq kai mai wannan sifan shine munafuki wanda bai tsayawa akan gaskiya ai du'iya aw lam yud'a an kira shi ko ba a kira shi ba wa'iza aw lam yu'az an mai wa'azi ko ba a mai wa'azi ba kalkalbi ne kawai yalhathu tardan wa tarkan shi zai zama kaman kare ne an kore ko an kyale shi duk haka yake ko ta ina bandan bandan wa qala ata ata yace yambahu in hamalta alaihi a awalam tahmal alai zai ma haushi ka ɗau wani abu za ka jefai ne ko ka doke shi zai ma haushi in ka ƙyale shi ma zai ma haushi duk ta yadda kai dai haushi yake ko ta ina ka bi haushi yake maka kare haka yake wa abu muhammad ibnu qutayba abu muhammad bin qutayba ya ce kullu shay'in yalhath fa inna ma yalhathu min iya'in aw ya ce duk abin da ka ga yana zaro harshe yana lallage to yakan yi ne fa ko dan ya gaji ko yana jin kishirwa kowace halitta in ka ganta tana zazzaro harshe to ko dai dan ta gaji ko kishiruwa illal kal sai kare fa innahu yalhasu fi halil kalali wa halin raha shi kare yana yin haushi sadda ya gaji da sadda ya huta ko yana cikin gajiya yayi in yana hutu ma yayi wa halu siha in yana da lafiya ya zaro harshe ta lallage wa halil marad in ba shi da lafiya ma haka yake zaro harshe wal atash da kishiruwa ma haka yake yi koyaushe iri ɗaya fadarabahu Allah mathalan liman kadhaba bi ayatihi dan haka sai Allah ya buga misali da kare ga wanda ya karyata ayoyinsa wa qala yace cewa in wa'astahu fa huwa dal wa in taraktahu fa huwa dal in kai masa wa'azi batacce ne dai ba zai bi ba wa in taraktahu fa huwa dalun in ka bashi ma batacce ne kalkalbi kaman kare ne in tarattahu lahitha idan ka kore zai zaro harshe wa in taraktahu ala halihi lahitha in ka bashi ma akan halin da kika baka yi mai komai ba ba kora ba zagi zai dai zaro harshe a nan magana ibnul qayyim ta kare rahimahullahu ta'ala ai intahal halkala gashi nan tafsirul qayyim lil imam ibn al qayyim kuma shi ma tafsirul qayyim lil imam ibn al qayyim shafi na 280 wa ma da bi ikhtisari duka wannan a takaice ne cikin tafsirul qayyim nashi na san kun san littafin ko an barno akwai shi a gida ko <laughs> an barno na akwai shi a gida dan barno ya sa cikin maktaban shi na to barista ya baka aro mana ka ba shi aron ka ba shi aron tafsirul qayyim sai ya baka bashi eh akwai dai ko eh zai kaje ka ansu ka sha karatu mhm ta raka kaje ka ansa ka karanta dan murnu kaje ka sha karatu eh na larabcin a shi ai ba na larabci ke samuwa ba ka yana na turanci ba gansu ba gasu su nan gaban shi ma kana gani timatima ga wasu nan ma gaban shi eh to saboda haka irin waɗannan ne yake da su ka je ofis za ka gansu kaya guda eh ai ka ɗibi kawai ma na ɗiba ba to wannan dai shine wa naziruhu qawluhu subhana abin da ya kama da wannan shine magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un alaikum ad'awtumuhum an amtum samitun idan kuka kira su waɗannan fadararrun wanda suke ba su kama da irin wannan nan wa in tad'uhum ila al-huda duk lokacin da za ku kira su zuwa ga shari'a la hukum ba za su bi ku ba abada haka sawawun alaikum duk ɗaya ne yanzu kuna da dama a tumuhun ko kun kira su kun gaya masu ma'antun su ko kun yi shiru kun da su duk ɗaya ne ba amfani Allah tsare mu qala ta'ala zalika mathalul qaumil ladhina kazzabu bi ayatina wannan misalin da aka bayar na wannan malami bal'am dan ba'ura shine kwatankwacin waɗanda duk suka ayoyin ayoyinmu an ba da misali ne al'ibratu bi umumil alfazi labi khususil asbar idan aka tashi ba da labari ba ya tsaya ba ne akan wanda aka ba da labarin kanshi don kowa ya ji ne ya zama masa izna ya zama abin wazi ne aka ce to wannan misalin na aka bayar da wannan mutum ɗan talikin nan yadda ya balle wannan shi shine matsalul qaumin ladhina kadzabu bi ayatina shine kwatankwacin mutanen da suka karyata ayoyinmu faksusil kasasa karanta musu wannan kissan ya rasulana ka ba su labari sallallahu alaihi wasallam ka ba da labarin kissan nan la'allahum ya tafakkaru wataƙila wasu za su yi tunani su astu Allah ka samu daga cikin wanda za su yi tunani kada abin mu ji kawai ya wuce haka nan ai dhalikal mathalul khasisi wannan misali da aka bayar da wannan dabba mai kaskanci wadda ba ta da daraja matsalul qaumin ladhina kadzabu bi ayatina min al-yahud shine kwatankwacin mutanen da suka karyata ayoyinmu daga cikin yahudawa ba da an alimu aibiha wa arafuha bayan da an karantar da su sun sani sun san waɗannan bayanai daki-daki ba abin da ya ɓoyi gare su fa faharrafu wa baddalu sai suka juya abu suka canza suka musanya wa katamu sifata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kadhabu biha suka ɓoye sifofin manzon Allah suka ƙaryata su bayan kuma an sani sun sani gashi nan dan wanda ya taho daga sai kamar Salmanul Farisi ai da yazo ba wanda shi Salmanul Farisi fa ba wanda ya mai wazi ba wanda ya kawo mai aya ko ya kawo mai wani abu da ma ya ji labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake tashin farko a garin sai ga masu majus bautan wuta ya ce wannan da gani ba gaskiya suke ba ya taho ya tafi ya je ya samu masu yahudanci ya ce wannan da gani ba gaskiya kuma sai ya sa'a su su gaya mai wannan abin da ake ba gaskiya ba ne ya ga suna tara kuɗi su yi kaza su yi kaza su cinye ya bar nan ya taho kiristanci nan ma ya gani aka ce mai akwai abin da zai zo akwai wani annabi duk munan da ka gani gaskiya akwai matsala akwai amma wani annabi zai zo na karshe. kaji yadda za a yi ka gane shi zai fito gari mai dabinai a nan za ka samai sannan ga sifofin shi guda uku baya cin sadaka amma yana cin kyauta sannan yana da khatimun nubuwa a bayan shi shi kaɗai ke da wannan sifa salman al da ya zo ya ga waɗannan kawai fashe da kuka yayi ta kuka ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawo mai aya ba ba kawo mai hadisi ba wannan abin da aka gaya mai na in ya ga manzon Allah zai gane haka ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya zo ɗan sarauta ne shi ɗan gata ne ga dukiya ga kuɗi ga mulki wanda galibi mutum in mulki yake da shi yana so ɗan shi ya gaje shi shi ma ɗan zai ce yana so ya zama yari mai gaji baba amma duk ya watsi da waɗannan ya taho neman gaskiya shine addini ɗan sarauta ne ɗan asali ne ɗan ga matsayi ga inda ya fito ku duba fa inda ya baro amma gaba ɗaya da aka koma ma shi da ya musulunta duk wanda ya zo ya ce shi baban shi wani sai ya ce ana ibnul islam ni baba na musulunci shi bai da bai fadin uban shi ba ruwan shi da maganan uban shi anta ibnu man ya ce ibnul islam wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga girman salmanul farisi ba dan karami bane ya ce aiko kai kafi kowa baba tunda kai baka cewa kai dan wane ne sai dai ka ce ana ibnul islam to yanzu ka zama dan gidana salmanu min ahlil bait salmanu min ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalli wannan matsayi to ya ka gani zaka kaga waɗannan abun kamar yadda ummu sulaim ta yi ku kalli ummu sulaim ku duba lokacin da fa aka zo auren neman aurenta abin da ta ce ta ce ita kawai sadakinta shine wanda ke neman ta aure musulunta shine sadakinta aka ce a duniya ba ga matar da ta kai ta girman sadaki ba wanda ta ce kalmar shahada ne sadakinta ya aka gani saboda girman su da zarar su annabi sallallahu alaihi wasallam har gidanta yake shiga ya je ya zauna ya ci abinci ya kaza aka ce ya je gidanta ya zauna ya ce mata ya ummu sulaim duk lokacin da kika yi sallah ki ce subhanallahi so goma alhamdulillahi so goma allahu akbar so goma ya ce daga nan bayan nan ki daga hannu ki roƙi Allah duk abin da kike so in kin yi wannan kin samu kin gama kaga saboda me ba kuɗi annabi ke ba su ba tarbiyya yake ba su tare ba yana gina masu jiki ba ne yana gina masu rai ne su mu ko yanzu duk wanda ka samu in dai ka samu wani kusa da shi ka samu kana zuwa kusa da shi ko saboda yana da matsayi yana da shugabanci babban abin da kake so ya baka ya gina ma jiki to shi ma din abin da gare kenan yana jiki ya fito ko aka waɗannan su ne abinnan ɗinsu ba da an alimu ai sun sani wa arifuha fa harrafu wa baddalu suka canza suka musanya wa katamu sifata rasulillah wa kadzabu biha suka ɓoye sifan manzon Allah suka karyata sai aka ce faqsusil qasasa karanta masu wannan labari ai faqsus alaihim hadhal qasas karanta masu wannan labari alladhi huwa sifatur rajul wanda shine sifan wannan mutum almunsalihu ai ana ayat anil ayat wanda ya tuba kanshi daga ayoyi gaba daya fa ya fito fa inna hadathahu almadhkur kamathali haula abin da ya faru wanda aka faɗi mana dinnan kwatankwacin shi ɗaya da waɗancan mutane yahudi al-mukaththibin min al-yahud daga cikin kamar thali haula al-qaum al-mukaththibin min al-yahud kamar irin wancan mutanen ne wanda suka karyata dinnan daga cikin yahud ai saboda haka ai wannan shine na qussu alaihim shine muke karanta musu su ma su ji la'allahum yatafakkarun ko za su wasu su yi tunani su gane wannan abun fi dhalika wa ya'malu fihi su yi aiki a kan wannan abin su yi amfani da tunaninsu su yi amfani da fahimtarsu wa ya'malu a afhamahum su yi amfani da fahimtarsu da kwakwalwarsu saboda haka ai fayata ko fayata mai fayata zarjuna nan dalal fayata minaku ce fayata zarjuna ko ai sai da masunni nesa da bata su kaurace ma bata su nisanci bata anil dalal ay wa yaqbaluna ala sawab su dawo su kalli gaskiya su karbi gaskiya inda za su yi tunani ka muke fata qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce, sa'a mathalan alqaumi alladhina kadhabu bi ayatina kai kwatankwacin mutane wanda suka karyata ayoyinmu misalin irin waɗannan mutane ya munana waɗannan mutane ne masu mugun hali masu mugun ɗabi'a a ce ga gaskiya an gaya masu game da Allah ga misalai an bada don su ji tsoro amma ina babu zaten karshe da aka yi magana aka ce aka yi bayani aka ce wa laqad darana li jahannama kathiran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha aka ce ulaika kal an'ami bal hum adall ula'ika humul ghafilu tun an ba da misali wasu ji ba aka ce to shikenan ko yanzu an yi ma wutar na halitta da yawa an halatta mata abin da za ta ci min aljin wal ins daga mutane da aljinu an ma wuta abinci an tanadan mata abin da za ta ci ta sha ta yadda take so an tanadan mata waɗannan daga aljanu da mutane waɗannan mutane lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba zukatan fahimtar gaskiya ba ne duk yadda za a yi masu bayanin gaskiya ba sa so sannan bayan haka nan ga su da idanu ba sa ganin gaskiya walahum ayunun na yubsiruna na biya ga kunnuwa ba sa jin gaskiya ga idanu kuma ba sa so masu ga gaskiya. duka kwata-kwata babu sau da aka sai aka ce aka dunkule yanzu ba sai an ɗauko ɗaya ba kare aka ce ula'ika kala na'am waɗannan gaba ɗayansu kamar dabbobi ne suke dabbobin na gida marasa hankali aka ce balhum abal kai sun mafi dabbobi ɓata da wasu amfani da hawa su ba ga zuciya da ya kamata mutum ya lura ga ido da ya kamata ya ga gaskiya ga kunne da ya kamata ya saurari gaskiya ba sa so su gani ba sa so su ji ba sa so su yi tunani to me amfanin su danan lut haka abin nan qaumin hud haka suka abin nan nuh haka suka yi yayi masu wa'azi yayi wa'azi inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun ali aka fa faɗi ku duba fa kai masu gargadi kafin azaba mai radadi ta zo masu qala ya qaum inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne kuma mai bayyanannen gargadi anittaqullaha wa atiyu ku bi minene ma anibudullah wattaqun ku bauta ma Allah ku ji wattaqu minene ma ayan ne na eh, wattaquhu wa ku bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wattaquhu ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala wa ku man biyayya a mutanen nan suka yi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ya koma ya zo yana kawo zuri ya ce ya Allah mutanen nan nayi nayi nayi wa'azi nayi wa'azi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم منين ما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا to haka suka yi in na kira su na zo na abin nan sai su ɗauki kunnuwansu su toshe hannuwansu su toshe kunnuwansu ma su sa tufafi ma su rufe fuskarsu don ko gani ba sa so su ji ba sa so su gani an kira mutum a bayyane an kira shi a boye an kira shi kaza duk ba su ji ba ai kaga illan abun ba sai suka ce ba sa ma son ganin shi ba da ido ba sa so kuma su ji da kunne bari su toshe kunnen to ko yanzu haka mutane suke kawai toshe kunne ne kama isa haka abin da sai sun toshe kunnen a ina ai baka su ma ki zuwa wurin ba shikenan ma dole ne nan fa na gaya maku a nan garin aka masallacin juma'a aka zo mai juma'an nan shi bai jin hausa bai jin turanci sai larabci yake ji kawai dan misira ne aba malam masallaci ya dinga cika har ba wuri har aka cika hakan titi har ina ko ina sallah na ka tambayi wasu aka ce a'a wai me yasa mutane yanzu suke son su je masallacin nan sosai suka ce ai yafi fi kowane masallaci daɗi daɗin sallah na farko shi mai sallan bai bata lokaci nan da nan karfe ɗaya dot an gama sannan kuma na biyu shi baya jin hausa baya jin turanci larabci kaɗai ya iya mu kuma ba ma jin larabcin ba ma jin komi don haka sai ya zo ya mana huduban mu a tashi a yi sallah ba ka ji komi ba bai bata ma rai ba ba abin da za ka ji na ba ka jin abin da yake cewa shi larabci kawai yake bai iya hausa bai iya turanci ba don haka sai mu je mu dawo salin alin ba mu ji ba ba ka ji komi ba balle ma ya bata ma rai ba ma ji shi kuma bai ji balle mana bayani da wani yare larabci shi ya ta larabci ya gama mu ba ma ji to da sai a gama hudu ban mu ba mu ji komai ba ba abin da zai bata mare hankalinka kwance in kau kana zuwa masallacin da ake hudu ba kana ji kana yadda ka ji ko ai ma a fasara ka ji to fa baka da uzuri wurin Allah ka ji ka ki amma su koyi a nan marasa in suka je lahira da sun ga musu wallahi Allah ba mu sani ba ba mu ji ba mu ba mu ji ba mu san haka bane abin yake kaga daga nan wai suna da hanya suna da excuse ai ba su ji bane amma kai ka je ka ji kuma ka ƙi ta kai ka je ka jiwo ma kanka na haka in an ce a yi ka ƙi ka ji in an ce a bari ka ƙi bari ka ji su ko ba su ji ba kun ji yadda suke so to za ka shi ne ga wannan ai mummunan tunani ne da hauka ƙala ta'ala da haka wannan shi shine abin nan ɗinsu ai قال ابن كثير أي ساء مثلا مثلا القوم الذين قوم الذين كذبوا بآياتنا أي kwatankwacin misali ya munana na irin mutanen da suka karyata ayoyinmu mu inji Allah qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala ai sa'a mathaluhum wannan kwatankwacin mutane ya munana an shubbihu bil saboda ana kwatanta su ma da karnuka allati la himmata laha illa fi tasili akalatin aw shahawatin wanda su ko ba su da wata manufa kare bai da wani abu a gaban shi illa ya samu loma kawai a jefa mai loma ya ci kawai shi kenan da ya ci aw shahawatin ko ko biya a shi inda ya ga wani abu kawai a san mai man kharaja an hizil ilmi dan haka ku jiya jama'a har gobe haka yake duk mutumin da ya fita daga da'irar ilimi ga bangaren ilimi mutum bai tsaya nan ba Walhuda, ga kuma shiriya sai bai tsaya a wannan bangaren ba wa Bala ala shahwati nafsihi ya koma kawai ya fuskanci sha'awar ran shi kawai shi abin da yake so ya samu biyan bukata wata ba hawahu ya bi son ransa tsara shabihan bil kalbi wa ithal mathali mithlahu ya ce to wannan ya kasance yanzu ya yi daidai da kare an kwatanta shi da kare misalin shi daidai yake da kare sannan bayan haka nan ai sara shabihan bil kalbi wa bi'sal mathal Shiko mithlahu shi a ce mutum yayi kama da kare wannan misali ya munana ya Allah ka tsare mu wannan shine abin da Imam Ibn al-Kathir ya faɗi ko Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa fil hadithi sharif wato ya zo cikin hadisi mai daraja ya ce laisa nala mathalu sauri ai al'aidu fi hibatihi kalkalbi ya'udu fiha ai ai ya'udu fi qai'ihi yace mu fa ba mu da misali mara kyau wanda yake bai da kyau a ba laisa lana ai ba mu da wannan mathalus sau'i ba mu ba ma son mutumin da yake da mummunan kwatance mu a cikin al'umma ta manzon Allah ba mu da mai misali mara kyau sai aka ce al'aidu fi hibatihi kal kalbi wanda zai yi kyauta ya dawo ya kwace to wannan kwatankwacin shi kaman kare ne Yahudu fi ihi wanda ke yin aman shi ya lashe shi yasa zaka ji auza suna cewa hawa kada kai aman ka ka lashe mana kaman kare kare shine mai amai na lashewa kakkai kyauta ka kwace. to sai dai malamai sun yi magana kan wannan hadisi da yawa a littattafan fiqihu suka ce wane ne ba za ka yi makyautar ba ka kwace? suka kawo suka ce in ka ba wani abin nan ba wanda yake ba ɗanka ba ba ka iya kwaciya amma baba ne sai ba ɗan shi wani abu sai kuma ya ga watakila akwai matsala ko akwai damuwa tun ya kwace ba komi amma da sharaɗi kai ya bari hau hakkin wani ya shiga cikin kuma wannan abu misali sai ka ba ɗanka mota sai da ka bari ya yi aure sai kuma ka zo ka kwace motan kaka kwace saboda hakkin wani ya shigo ciki yanzu wataƙila masu mota aka gani aka aure to yanzu ka kwace motan kuma wataƙila matan motan ta gani <laughs> yarinyar motan ta gani in ka ba shi mota har ya riga ya yi aure to kaga kwaci in ka ba shi gida ko wani abu har ya so da shi da iyalan shi ya zauna in dai ba shi kai dama to yanzu kaka kwaci domin yanzu ya jawo wasu hakkin su ya shiga ciki ga mata shiga 'ya'yan shi amma in kafin lokacin nan ne ka ce zauna kawai ya zauna daga baya ka ba shi kai ba kai baban shi ne ka samu ka kwaci in ka ga dama in kaga ya fi maslaha ko kana da bukata in ma nashi ne ma ka gani ma ka kwacen ma yayi ba ma kai ka bashi ba ma kaga kana da bukatan wani abu kace kai wannan abu na dauka ina son shi shikenan bai da ba a ce in kari ba sai ce ba komai ba in ma kana so a karo shine da wannan shi haka ake so in yana da shago kawai ka gana ma yanzu in ka tashi daga nan biya ta shagon kawai ka ɗebi kayan shayi da biredi kai gida kawai in bayanan ka ma dan shagon to shine sai a ce rubuta ban biredi kaza rubuta ban biredi kaza rubuta dan kakka dauka shi ma ya kwasa daidai irin naka ya ce duk ba ne wani kai ne ka je ka ɗauka kawai a ce ma aka zo aka ce mai baba ya biyo shago baka na ma ya ɗebi kayan shayi ka ce ya kyauta ka haɗa mai da kwai ce a bai haɗa ba ya ce to ai yana da buƙatar kwai bari ni na je mai da kwan ba ya zo ya ta faɗa ba ya ce to ai baba karya ne zai karya ka dawa shi ya ɗora ka ba ka ji matsayaci karya yi ina zai karya wata rana kana ne ya samu wasu kuɗin ma ya ƙaro ma ka ƙara babanka ina ba abin nan ba ne shi tsakanin iyaye da 'ya'ya sai dai addu'a. ba ka iya biyan su an riga kuma an sha da kai da ka bari aka yi hoka haka in za ka dage kawai ka dage kai taimasa adda yayan mutum ba za ka iya biyan su ba su taimasa adda kai taimasa adda suna raye ko ba sa raye hakkin su ne ka girmama su suna raye hakkin su ne ba su raye ka riƙa masu adda kuma ka riƙa yin sadaka kana fatan ya kai masu cikin kabari kun ga karatun da muka yi ranar juma'a wancan babu wasu mutane babu wani mutum da ka fi tsammanin alkhairin shi bayan ka mutu kamar wanda ka haifa yau a ce mutum ya mutu yana ƙasa sannan ɗan da ya haifa ko yadda ta haifa yadda mutum ya haifa ba sa yin aikin alkhairi yana kai mashi to yana cikin mummunan bakin ciki amma ka samu mutane uku nan na ma alkhairi bayan ka mutu ka gama samun alkhairi na farko shine wanda ka haifa ko ɗanka ko ɗiyarka na biyu abokinka wanda kuka zauna kai da shi kuka yi rayuwa tare ku ci tare ku sha tare yau ka mutu yana tuna da kai yana ma wani abu wannan mutum na jin daɗin wannan fiye da kowane sannan yan uwanka na jini yayanka ko kannanka ko kannanka ko yayyanka waɗannan su tuna da kai su yi ma wani abu a lahira kai kana lahira ba abin da ya fi shiri ba kuma wanda ke lahira bai rena abu wanda ke duniya kana iya mai kyauta ya rena wanda ke lahira komin kankanta abin da ka tura saboda shi to a wurin shi babba ne sosai Allah ya taimake mu ka cire mana halin rowa wanda zai sa hannu ne ma iyayenmu da ke kwance a ƙasa rowa masifar rowa ce halin karen nan ne mutane fa yanzu suna nan kowa ya ɗau gidansu sai wanda Allah ya so wasu su 'ya'yan ƙabilu ne shi muka karanta can baya sun kabilu ne babansu sun koma can ɗabi'a shi suka ɗauka wasu kuma yanzu sun ɗauki mummunan wannan ta kare wasu halin kare gare su gaba ɗaya ba abin da ya dame su wannan mummuna abu Allah ka tsare sau saboda haka wannan kare kada mutum ya kwaikwayi kare shi yake da mummunan kamanceceniya mai kwata abin da ya bayar ya ama ya lashe fata'awwaz billahi ay fa nata'awko billahi minas salabi ba'da wa minad dalalati ba'dal huda amin dan haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa nan cikin mu nan yana mana umarni ne cewa mu nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu da kwacewa bayan an ba mu na roƙon Allah ka tsare mu kada ka kwace bayan ka ba mu wa minad dalalati ba'da huda muna roƙo Allah ka kare mu kada ka batar da mu bayan ka shirya da mu ya Allah ka shirya da mu amin ya rabbal alamin wannan shine na ƙarshe an gama wannan in qaddara Allahu lana baqa saura sha na sha uku gobe in qaddara Allahu lana baqa na'am na'am akwai an ce akwai wani dan uwa wanda yake yana zuwa nan shi ma a malale yake an ce mahaifiyar shi ta rasu yau ɗazu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ba mu gane dai kowa ne ne amma dai na'am aminu kace aminu na'am kace mi aminu aminu Usma usman to wani ma dan matashi bane shine limamin ku ko to muna fata Allah ya ji kanta ne Allah ya gafarta mata mu kuma Allah ya kyautata mu ni kace na eh to Allah ya ba su mafita an ce wata mace ce ta rubuto tana cikin wani hali ta da mijinta Allah ya ba su mafita kowa ma cikin damuwar shi Allah ya fi mu sana abin da ke damun kowa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mu kowa ma gani abin da yake damun shi dan tsarkin sunayensa da sifofinsa wanda idan an roƙe shi da su yana amsawa na'am wani ne aka ba dukiya ya sa ba ya kasuwanci da ita amma kuma sai ce amana ce amma shi ne yake tambaya ya tsare amana ce amma a tambayar shi kana shi zai iya tasarrufi su shi wannan dodandu a cikin tun da ce mishi shi abin da zai zama kamar tashi a wannan tambayar rikici gare ta lada cewa ya wani ne ya tambaya wai an ba shi dukiya ya sarrafa an ce amana ce ko Haka ce to ya danganta ga waye ba da dukiya idan ta marayu ce ko ba ta marayu ba ce in ta marayu ce aka ba mutum aka ce ya sarrafa ya rika juyawa ai an yi magana cewa ba a hana shi dan ci kaɗan yana da bukata ba ya ci abinci ko ya abin sha ko sutura irin wanda zai yi amma takaitacce kada ya wuce wuri ita cinye kaji da su wannan yana da bukata in ko yana da wadata shi abun nan ne ba sai ya taba ba ba sai ya ci tashi ba su kuma ya samu lada to amma in ta wani ne mutum ya dauko dukiya ya ba mutum ya ce a sarrafa to wace sarrafawa za a yi wannan kasuwanci za a yi da dukiya ba za ka ce amana ba ce sai a zauna a yi ta alale za a yi mudaraba kenan kamfani ne za a yi mudaraba wannan ya kawo kuɗi wannan shi kuma ya kawo dukiya wannan mudaraba shine kaman za a ce partnership amma partnership wanda yake shi wannan dormant partner ne wannan kuma active partner wannan active saboda yana da kuɗi wannan dormant bai da kuɗi amma yana da skill shi yana da gogewa ya iya sarrafa dukiyar to shikenan sai a zo a ce abin da za a yi yanzu kai kuɗi ni ni kwarewa to shikenan yanzu kai mai kuɗi nawa za ka ɗauka an ci riba yana da biyu kana da ɗaya ratio za a yi inda a ce kowa ya ba da kuɗi ne partnership ne gaba ɗaya sai a based on contribution da mutum zai bayar haka za a raba ni ka kawo na kawo ɗari ka kawo ɗari kaga daidai za mu raba riba in an faɗi na faɗi ɗari ka faɗi da duk yadda muka faɗi daidai yadda muka samu daidai to amma wannan shi skill ya kawo idan aka yi business da wanda shi mudaraba aka yi amma shi bai ba da kuɗi ba abin da ake amfani shi ne gwaninta shi ta sarrafa kuɗin to duk da haka za a ce ne in an samu riba za a raba uku misali shi mai kuɗi yana da biyu kai kuma mara kuɗi kana da ɗaya saboda gogewarka don aka faɗi fa shi ya ci wahala ne kawai shi kenan shi ba abin da zai faɗi a wurin shi ba a ya kawo cikin ribar da aka samu wancan karan a'a yanzu da aka faɗi shi wahalar da ya yi ita ce ta tafi a banza shi kuma wancan ya faɗi yadda yake faɗuwa tunda ba kuɗi shi kenan kawai an gama amma ɗauko dukiya a mulmule a ba mutum a ce wai ya juya to ya juya ina ba tsari ba maganar riba ba maganar nawa za a raba to zai ta baka riba ne cikin o kuɗin kullum saboda kaka kwace sai ya kawo ya ce an ci riba kullum ya zo ya ce an kawo uwar riba radda uwar kuɗi suka kare ya ce ai su ne nike ta gutsurowa ina baka ina uwar kuɗi ta kare. to ya mai doma da su da kaɗan kaɗan ya ci shi ya mai doma ya ci shi ma ya mai doma to uwar kuɗi ina take ta kare. ya ɗauko uwar kudi yana mai doma kaɗan kaɗan da radda aka ci riba da radda ba ci riba ba kullun riba ake ci an yi shirme kenan wannan shi ne wallahu alam hmm? kai ladan ni ban sani ba wannan ban santa ba shi larura ta sa mutum cewa yau menene hukuncin abincin da ake sai saida akan hanya kuma ɗaliban ilimi na sai to ya zan ce ma wannan